هذا أعظم شأن يا في تكلم رجل هذا نأخذ من قول النبي أنت الظاهر فليس فوقك شيء يعني العلي والله أكبر عرشه وسع السماء والأرض والكرسية الأركان الله أكبر الله يفكر عرشه وسع السماء والأرض العرش يا وداك سمي دا قصر يا كيو يسو باي عرش سدقلوا يا كوي فاكرسي يا كوي سما دا قصر والأرض والكرسي ذا الأركان أني بي ركني إذا فهو أكبر من السماء العرش في ثمانة والأرض والكرسي وكذلك الكرسي قد وسع الطباء قد سبع بالبؤر وكذلك كلام الكرسي شيبا كدوا في اقتباك يا كيوي رفي السبع والعظيم يا كيوي كفر في البرهان وبدأ وجه البرهان هو قوله تعالى وسع كل كرسيه السماوات والأرض إذا فعندنا ثلاثة أشياء يرزقك أبوك أكل السماوات والأرض وسعها الكرسي كرسي يا كويس ما ينفع والكرسي وطئه العرش عيشي يكون الكرسي على العرش تعالي يشي تعاد كي ويشي فالعرش أكبر الصلاة العرش يأتي سمد الأخرى يأتي الكرسي فلا يقدر قدره بامي قتم كجرما العرش إلا الله عز وجل وكذلك الكرسي قد وسع الطباء السبع وال أشياء بيت الحرام فكيف بأفعالنا يا يعيكم وأقوالنا wai kawai ga da abin da ke nufi don ina ce yanzu da inda za ka bai wa Allah kursi ma ba inda za ka koya Allah sammai ba inda za ka koya Allah iliminsa da ikonsa da komai nashi ya kewaye gaba ɗaya ta gaba ta baya da gaba da dama ta gusa ko ina ina kallon ka ma sai yan ayyukan mu ta haka yanzu kaga ta nan na nan bai san inda nake ba ina nan na tabbatar babu wa kullum in ka koma ta baya ma ka yi abin da ka san ne abu baka ya lefi wata nan shi ke nan zaune haka baka gani ba in Allah ma bai gani ba ka yi wannan ma bai taso ba duk an da kake to abu da kana yawo a ƙarƙashin halittar da ya mallaka tukuna ba kai ba tukuna da waka waka zalikal kursiyu kada wasu atiba ka saba والأراضينا بالبرهان يشوف كيف بأفعالنا وأقوالنا وفيها إذا كانت خواطرنا إنسى كسى كم لا تخفى على ربنا يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور بعض فما بذلك بأقوالنا فما بالك من يزدتنك أقوالنا wa af'aluna yana sanin da su yau Allah ya san inda duk muka kwana cikin kaga ki da kai ka so kake jiya na kwana na nan ka kwana na fara ki to wala na kwana wai mun kwana na yau to amma Allah ba ma yadda za a yi magana ainihin abin nan an yi yin tafiyan da ne Allah ya faɗi لكن ديك اي كتاب لك الا نتكلم فما بالك باقوالنا وافعالنا مهيته تكون اولى بالعلم لا تحصره في مكان اذ تقول ربنا في حق بكل ce a Allah suna ga sun buɗa Allah na ko'ina to ai abin ya wuce haka. kun cutar da Allah ba nan ba sama can gaba ita inda ba babu na ko'ina ya karabe nan muna cikin halittansa halittansa na cikin wata halitta kasan nan yanzu inda muke da samai gaba ɗaya muna cikin kursiyu fasu halallah wanda ta yi kursiyu kursiyun nan ita kuma duk yadda ta haɗe mu ta yi baki baki ta ko ana to ita ma tana cikin halarci to kana ganin girma abu ta gani na ganin girma kama ba daina ganin rudewa na ta ile ka tsaya kawai abun ya fi ƙarfin tunani babu halitta sama halarci ai za ka ga ai ba zai kusanto ba saman al'arfi aka ce sama yake to ne su ka bi tili shi da me za ka kwatanta shi bai kama da jirgi ba bai kama da wadai ba duka jirgi ma ake manzan ai kara ba wanda ke cikin jirgin yanzu jirgin su da na mai cikin jirgin yanzu jirgin to manzan jirgi kuma ba ya. Eh? kawai abuwa ta salibi ya ba wa Allah kai kawai insha Allah ba wa kana a ba da umarni wannan abun Allah ne ya faɗi shi kenan hajiyar rawanin ka gefe guda mu aikata shi ba zai yi ba ana aikin Allah ka koma gefe ce to yana kai ɗauko wannan kai ɗauko wannan ni daban ne ni abin da aka ɗora ni ya fi abin da ka ɗora ma ka bi ginin ka ɗauko abin da za ka yi ɗauka tun da babban ya fi aiki daga ƙarari ba ga aiki mazala ya ninka na mutane an shata wuri za a yi aiki an zo an fara aiki wuri ya gagara a canza amma a samu shugaban bayi ka zo aka same shi aka ce to ga wani wuri can ya gagara muna son ka ba da dama a kewaya don kada ka ga ido ya karkace kawai rami ya karkace ya ba barin zo yana ciki ba yana cikin alkyabba ne ba mayafi ne irin na kowa sai ku ba ni diga ya kamare yadda ki dutse ba na zai tarwa ne ce to wannan manciro ya sake duka ɗaya ɓangaren ya rufo kama ya ce fara da ta faɗa amma duk da abin da ya munafuka su ya ce ce ta. Hmm, wannan gururi wannan gururi ne rukukai zamanin manzo Allah ko da Allah ma zai bai kai mu zamanin ba da mutum ba sun da zai ce ba shi saboda haka na an a mutum za ka je gida sai an raka kama an ci farisa an ci a haka ga ‘yan ƙanna sun kewaye mu ba mu iya zuwa nan ba mu iya zuwa nan bunci farisa bunci ba mace kai wannan farisan wannan ramzin ta fashe da dariya duk yadda ka sani ayyuka isa wanda zai yi addini ya tsaya daga gaske ke to yana da kyau ya zama wajibi ma kai ba kyau yake da shi ba kasar tarihi don in ba haka ba sai ka shiga kabari idan ka shiga kabari sai wanke ka yi ba zan yi wannan abubuwa ni wannan wari ba in ko ka ga kasar tarihi Ya an na jira mutu ne na so in mutu a wannan aiki saboda kanan to haka idan ma muke eh القول يقولون إن الله بذاته في كل مكان سوف جاءك هبا أكتكو كنت تألا لا تأسروه كدك كنت تأشيكا في المسجد مسجد قراناني وفي الهجرة أتكين فعلوا قالوا بدا وفي البيت أكاشيما وفي الشوك أكاظوانا قتل الشيخ صحاب باي ما كنا بوينا هنا انت باي وفي كل مكان قاتلهم الله الله الى وان متان الله كفاك مصدى ابونا دفن تنتجيش سكن شمو تنسنك الله ولا ريب ان من يتقدر في ربه ودوا دي قدره وأبنجد فأنه ك... هذا أنه كافر دوا دي يدعك الله كافر كفر يخرج به من الملة كافر سنغسي فتر دشيبات تغسي العقيدة باك على من كافر كيف لأن مكذبا للنصوص دومين من قرية النصوص الصريحة الواضحة في علو الله عز وجل ثم إنه قد تنقض تنقض الله بند قرية عيني يا ذو يا نقص الله غاية التنقص والعياذ بالله بأن لأن جعله في مطال الرشوش inda shi Allah na cikin habbai falaka ta fa'aduhu da ɗayansu zai yi magana da ainihin eh, adru malakani min al-muluki ani eh, mai mulki daga cikin masu mulki wannan ko bai kamata da zama malikun ba min al-muluki ba ka fara aiki da ba ko ne ba a inda muka kwara na zana ke baiti da nan dai wannan dai wannan malaka ne ina. Yau wa malikan ba lau khataba ahaduhum kun gani ku kalli na ku da yayi malakani yake amma malakani mai dai malikan da rafi kuma ga wai wancan kwafi duk da jiya an yi wani gyaran da ban gamsu da shi ba sai dai ban gaba shi ba na ce wurin ɗauko shi kawo shi gida wannan dai kan malikan ne فلو خاطب أحدهم ملكا من الملوك في الدنيا فقال أنت في الهش mai girma kana bayi sarki ma ana ce ya yi bayi ai ba ce sarki ai baya a ce ya yi bayi sai je ce a ce zai zagaya kai wa ma mutum sau zai zagaya kawai zai je hutu kuma ina ina wata ɗan ishara ce sai kayan tashi shi kenan ana tsakiyar magana sai kenan kawai ina san shi ɗaki tun kwe cikin ɗaki tun shiga ɗaki wa zai bi shi ga bayi a ciki ga mene ne a ciki ga wane ne a ciki in ma ya saki a cikin rigarsa don za a tattara su ba mai jin labari a tattara su a aje ga sababbi a aje ya sa ya fito ba ba ka ce Allah na bai ma za ya fa'alu bihi me zai yi da shi in yace ba haka min al-muluki ana fi dunya fa qala anta fi al-hushi ma za ya fa'alu bihi bil maliki bil maliku ai nan kaulan wahidan ko mu ba mubasharatan ta kira shi a shi za a rafar da shi Yau a wannan baitin jiya wane mai mana gyaran shar eh menono wa menono kai ne ko ali ta ai wannan ba ko ba ta din ba ya fito nazzatuhu ko jiya muka aka tsara ne nono wannan wannan kuwa zai ita ne za Ta yi gan shi da kyau ba da daddare ban shi da kyau ba a to an yanzu mai sauƙi ne waye waye ne samu a wayan ka ne eh wancan karamin ko wancan wai a sharhin mako eh kai babu yadda za a fara karatu da shan ba a yi hmm? a ba ta arifi dai ba hamzatul wasali Ni aka dole inda aka samu shan dole za ka hamzatul wasali wanda zai tashi da shan da ɗau wanda zai taimaki ɗaurin ya yi aiki tun da ɗaure ne ba a ka fara karatu da ɗauri dole sai an ko dai a aro hamdatul wasali dole a samu wannan launin kai na wannan ba na wannan ba sai dai na karatu shi na tsakanin magarba da shi wancan kenan haka ma yake na sake ne waye na shi wallahu ne ina yake la ta so eh Wani hmm? to ai wancan bai kawo mana shi nan? ba duk da kawo mana shi nan ba zai kace kayan ka ba ga ɗaya wallahu ko kadar a nan ma akwai ya ta akwai bari mu duba a wannan ko a wancan ne na? A eh? wanda ma gargajiya wallahu والله فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الإسم سألنا ما يعرفش لنا عشان عليه توضيب ينظر هذا جاك نونا لا تقول له فإذا كذلك جاك جاك نقل له نحن ذهبنا إلى الأمام وتقدمنا ai ba shi ya yi ƙoƙari ma da yake kawo kaga kalilu a nasuwa hmm? wani uku wani tara wani takwas wani mene ne ko ta amma kuma an za a yi gaskiya shi ai ya ce kowane sai ya ɗauka lamba lamba sai dai wannan shi kuma har yanzu bai ɗauka lamba lamba ba amma wancan wanda ya ɗauka wanda muke yin tsakanin magarba da isha muka zo kan shi ai kaga lamba lamba yake bi shi الكمال لله نزعتموه بجهلكم عن عرشه اطلبوه في مكان ثاني لا تعدموه بقولكم لا داخل ولا هو خارج الأكوان نزعتموكم بجهلكم كنت دواوين دواوانشنكم don ba tsarkakewa ne ba ana harshe shi wasar tuma hukuka killace shi a ɗan ƙanƙanin wuri fi makanin sani tunda al'arshi ta nunka kursiyu ta nunka tunan kuma kuma kuwa kwasa ku ta kula shi kuna cikin duniya ai kuma rage ba ta kuma matse shi lato to kada ku karyata shi بقولكم لا داخل فينا بايا تكمو ولا هو خارج الأكوان قالوا الله ليس على العرش لكنه في العرش سبحان الله أعوذ بالله فهم نزهوه عن العرش ننه إتوايا فإيش بيده نزهتموه نزهوه عن العرش wancan ma sai an same shi kalma da kalma a wancan rubutun ne walakin na hun kai dai su ainihin ta ta rusun na nakasa shi fi kauni fi kauni fi kulli bakari قولوا لا تعدموه بقولكم يعني لا تجعلوه معدوما هذا رأي آخر لأهل التعطيل يقولون ليس الله داخل العالم ولا خارج العالم والأولين يقولون في كل مكان كذا لما نعم قالوا في النيو إن أقوانا وانسوا سكتاء بايانا يعني داخل العالم ونحن نقول ربنا فوق السماوات ولا يحوى عليه شيء من أعمالكم وليس داخل العالم بل هو فوق العالم wancan baitin nan a nan nawa ne a namu yanzu da za mu a can karatu ne eh gaskiya ne shi ba ya sake maimaitawa yanzu dai mu je mu nemo in mụ na kaikayin sa wannan nono duk da karatun da ya nuna haka amma haka da kowancin wane bice ne shi kake bi ko na waya ne na waya ne da na da wayan shi kuma mu je mu ɗauko na amma dai ya sha ta mana hanyar ba mun shi alaikum